بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حتت أنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لآخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد مهي عنه ذلك وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال آي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال آي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه Sarada da laka ma ya fadu humin sa'ajin rahmatullahi wa makbaratihi wa nususar raja walil juhali min hadar darbi minan nasi bi hadar babi a wa a gara ibu wa aja'ib ka kauli ba dihim wa kathir masata min alkataya idan kana alkudumu ala karimi wa kala al'akar التنزه من الذنوب جهل بسعة بسعة عفو الله وقال آخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستسغار لها وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء من يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الإسمة ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فئل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فئل المعاصي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 uku, wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan goma miladiya ta biyu, a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na Shamsuddin ibn Qayyim al rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 14 a jerin gwanan darussanmu kuma na wannan masallaci wannan shine na 189 idan ba manta ba gabar da ibn qayyim rahimahullah yake mana magana a ta abubuwa ne guda biyu wanda ya ce dole ne mutum ya faɗaku da su dole ne mutum ya lura da su abu na farko mutum ya san eh, asbabu ko tafasili asbabin sharri wal khairi mutum ya san abubuwan da suke haifar da alkhairi da waɗanda kuma suke haifar da sharri ya gane su ya san su daki-daki hanyar da zai san wannan shi ne abu na farko ta dabburi wato yin tunani da fahimtar alkur'ani yadda ya kamata alkur'ani ya yi bayanin asbabu alkhairi wa sharri alkur'ani ya yi bayanin abubuwan da ɗan adam idan ya aikata su za su haifan masa da alkhairi ya kuma yi bayanin abubuwan da idan mutum ya aikata su za su haifan masa da sharri ya yi waɗannan bayanai daki-daki abu na biyu kuma shi ne a ta'ammul fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallama yin wato nazari da fahimta cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayanansa da irin abubuwan da ya kaito mana ya bamu labaransu na al'ummomin da suka gabata a ciki Allah ta'ala a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin asbabul khairi wa sharri da alkur'ani da sunna tagwaye ne a haɗe suke sannan abu na uku shine at-tadabbur ko at-ta'ammul fi akhbaril umam al mutum ya yayi lura ya ɗau darasi daga labarurrukan al'ummomin da suka gabata irin yadda Allah ta'ala ya sa kan kama waɗanda suka bi annabawa suka yi musu ɗa'a, da kuma yadda Allah ta'ala ya yi da waɗanda suka ƙaryata manzanni suka yi fito na fito da Allah to abu na biyu wanda ibn qayyim yake cewa dole ne mutum ya faɗaku da shi ya yi la'akari da shi shine mutum ya guji yadda zuciyarsa za ta rika yaudararsa ta rika gaya masa ƙarya ya manta da al'asbab abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su ne sababi su ne tsani na ka cimma abin da kake bukata duniya da lahira maimakon ya yi riko da asbab sai zuciyarsa ta rika yaudararsa tana gaya masa abin da ba shi ne gaskiya ba ta rika yaudararsa duk da cewa ya san wato munin saban Allah ya san munin da ya yake cikin ma'asiyatillah da mummunan sakamako da yake samun waɗanda suka doge akan saban Allah duk da ya san wannan ya san kuma mummunan tasiri da gafala take haifarwa gabawa bawa to amma duk da haka sai zuciyarsa ta rika gaya masa cewa ya dogara da da afuwar ubangiji wato ya sani ai Allah yana da yalwatacciyar afuwa ya dogara da gafara ta ubangiji ya sani Allah ta'ala mai gafarta laifuffuka ne sai ta rika gaya masa cewa ya rika sa rai cikin afuwar Allah ya rika sa rai cikin gafarar Allah duk da cewa zai doge zai dore akan saban Allah yana saban Allah kuma yana tunanin samun gafarar ubangiji da sauran abubuwa da ibn qayyim ya zana mana da cewa suna daga cikin abin da rai ko zuciya take yaudarar dan adam da ita da su wanda sukan sa shi ya manta da janibin khauf janibin tsoron Allah to shine yake ci gaba da cewa wa kathirun minan nasi yazunnu an law annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhanbi wa raha hadha bi hadha mala yace da dama daga cikin mutane akwai wanda yake zaton cewa duk irin aika-aikar da zai yi duk irin laifin da zai aikata idan har ya ce za zala asaru zambi to tasiri ko alamar wannan zunubi da gurbin wannan zunubi da abinda wannan zunubi zai haifar tattare da shi duk sai ya tafi waraha haza bi haza zunubin da abinda zunubin ya haifar ya tafi saboda faɗarsa astaghfirullah wa qala li rajulun min almuntasibina ila ya yace wani mutum daga cikin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi ya taɓa gaya mun yace ana af'alu ma af'alu ni ina aika aikata ina yin taɓargazata ina yin laifina sun ma'aƙulu sai in ce wato bayan ya yi laifin sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra faɗa ka sau ɗari wa qad zalika a jima'u in na faɗa ka to an gafarta min duk irin abin da nayi gaba ɗaya ce saha alin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala manzo Allah sallallahu wa ya ce man qala fi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. wanda duk ayini yace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari an kankare masa dukan duk kurakuransa ko da kuwa kurakuran sun kai kwatankwacin kumfar teku yace wa qala li akhar min ahli makka wani ma ya taɓa gaya mun daga cikin mutanen makka Ya yace nahnu na iza fa'ala ma fa'ala mu idan ɗayan mu daga cikinmu ya aikata abin da ya aikata na laifi sala sai ya je yayi wanka wa tafa bilbaiti usbu'an ya zagaya ɗaki sau bakwai wa qad muhiya anhu zalika, sai ya zan an shafe masa laifin da ya yi. Ya ce wa ƙalali li'akar wani ma ya gaya mun yace da ni قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديثي يا إن غنت دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أذنب عبد ذنبا باوا ياي ليفي ياي ذنبي فقال سيتي wani bawa ya yi zunubi sai ya ce ai rabbi asabtu zamban faghfir huli ya ubangiji na na yi laifi ka gafarta mun faghfara la sai ya gafarta masa summa makasa ma sha Allah sannan ya zauna lokacin da Allah ta'ala ya so ya zauna wato bayan wani lokaci bayan wata tazara summa aznaba zamban akhar sannan sai ya yi wani laifin faƙala sai ya ce ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban yi laifi faghfirhu huli ka gafarta min laifin nawa faghfara la sai ya gafarta masa sun makatha ma sha Allah sannan ya zauna abin abinda Allah ya so ya zauna na lokaci sun azzaba zamban akhar sannan ya sake yin wani laifin faƙala ya ce ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban na yi wani laifi fakfir huli don ka gafarta min faƙala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ce alima abdi anna له rabban يغفر الذنب bawa na ya san cewa yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da zunubi qad ghafartu li abdi don haka na gafarta wa bawa na falyasna ma sha'a haka yaje ya aikata abin da ya so kala ibnu qayyim yace mutumin nan da ya gaya mun wannan hadisi sai yace wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ni ba na shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa saboda zunubi mala yace wa hadha darbu minan nas irin waɗannan mutane qad ta'allaqa bi nususir raja zaka samu ya makalkale wato nasussukan da suka zo na fata wattakala alaiha ya dogara ya saki jiki a kanta wata allaka biha ya makalkale ma wannan wato nusus bikilta ya daihi da hannayensa duka wa idza utiba ala al-khataya wal inhimaki fiha sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja sai ya rika kwararo maka idan aka zarge shi idan aka zarge shi bisa abin da yake yi na laifuffuka walin himaki fiha da ainihin nitsawa da dumu-dumu a cikin laifin sarada alaka ma ya fazuhu min sa'ati rahmatillah sai ya karanto maka abin da ya haddace na yalwar rahamar Allah da gafararsa da kuma nassussuka da suke nuna fata kyakkyawan fata wajen Ubangiji to wani nau'i ne daga cikin nau'ukan da ibnul qayyim yake cewa zuciyarsu tana rudarsu suna saban Allah kuma su doge akan saban Allah sai su rika yin amfani da abin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallama ko na ayoyin Allah da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama akan raja'i akan kyakkyawan fata da mumini zai yi wajen ubangijinsa sai su rike wannan ɓangaren su ci gaba da saban Allah da tunanin cewa Allah ta'ala ai zai gafarta musu saboda yana da yalwatacciyar gafara yake cewa daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda yake zaton duk abin da ya aikata idan ya ce astaghfirullah kenan magana ta ƙare saboda haka dukkan abin da ake yi ma wanda ya yi irin wannan laifi shi an kankare masa ya dawo ka yau ma waladatu ummuhu kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba so fanan laifi ko kaɗan tare da shi ce to akwai waɗanda zuciyarsu take gaya musu haka saboda haka sai je ta taɓar gaza yanzu ya yi a jima ce astagfirullah yanzu ya yi a ce astagfirullah saboda haka ba za ka same shi a kan istikama ba ko da yaushe ko da yaushe za ka sami cikin laifi ne in kai magana ya ce ai yana cewa astagfirullah Allah zai gafarta masa Allah ta'ala yake cewa fa khalafa bi ba'din khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqu al-kitabi alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fihi wad-daru al-akhiratu khayrun lil-ladhina yattaquna afala ta'qilun ubangiji ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba sai wasu mutanen banza sune khalf bisistanin lam ba khalaf ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab sun gaji littafi wato sun gaji ilimi daga annabawan da suka zo musu da shi ya khuduna arada hada al'adna amma za su rika kama wato a jin daɗi na duniya da ainihin tarkacen duniya wato suna bin soye-soyen zuciyarsu suna ruduwa da harka da sha'anin duniya waya kuno na sayo faru lana in an musu magana sai su ce zafi a gafarta mana wato allah mai gafara ne ga furun rahimun ne saboda haka zai gafarta mana da haka duk abin da yake na saban allah ne idan ya zo shi za su aikata in aka yi taɓa su sai ce sayo faru lana wato allah ne ya gafarta mana yana laifi amma yana Allah da ya gafarta mana alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi allah yaqulu ala Allah illa al ashe ba a riki wani alkawari na littafi daga wajensu ba cewa kada su faɗi wani abu su jingina wa Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fi kuma sun karanta abin da yake cikin wannan littafi sun yi nazarin sa wa darul akhiratu khairul ladina yattaquna afala ta'qilun gidan lahira shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke da taƙawa yanzu ba za ku yi hankali ba wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa mutanen banza su ne har kullum suke dogewa a kan sabon Allah amma kuma suna maganar Allah zai gafarta musu ba za su yi tuba ta gaskiya ba tubar da za su yi wacce babu tunanin komawa ba tubar da za su yi nadama su zubar da hawaye kan abin da ya gabata da gare su na laifuffuka ba za su yi wannan ba kullun tunanin su kawai ai Allah gafurur rahimun da sawa su ci gaba da saba wa Allah yadda suka ga dama abin ya zama kamar wasa to shine mala yake cewa daga cikin waɗanda zukatansu suke rudar su su manta da asbab da Allah ta'ala ya ajiye na samun rahamar tashi na samun gafararsa su manta da waɗannan asbab din ai ba kawai Allah ta'ala ce za a gafarta maka ba ko kuma za ka samu afuwar ubangiji ko rahamarsa ya sanya asbab ɗin inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin ba wai min kulli ahad ba inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa to waɗannan rahama Allah tana kusa da su ko da za su yi ko da za su yi laifi ko da za su saba wa Allah za su dawo su yi nadama su yi da na sani su zubar da hawaye su ji tsoron abin da suka aikata sannan su yi alkawari daga zuci ba kawai da fatar baki ba daga zuci cewa ba za su kuma koma ba sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin sai ce walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa wa lam yusirru ala ma waɗannan su Allah ta'ala ya sifanta da taƙawa kuma su ya sifanta da ihsani to alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru zakarullah wanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu ta hanyar saɓawa Allah zakarullah sai su tuna Allah wastaghfaru li dhunubihim sannan sai su nemi gafaran zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su taba dogewa su dore akan abin da suke yi ba alhalin sun san laifi suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul li aqma'il qawl wailul lil musirrin wa hum ya'lamun bani ya tabbata ga waɗanda ake gaya musu ba sa ji kamar ana dura abu a mazirari ana zuba ta sama yana fita ta ƙasa haka ake musu wa'azi ya shiga ta kunnan dama ya fita ko ta dama ta hagu ya fita ta dama su ne aqma'il qawl sannan ce wailul lil musirrin sannan bani ya tabbata ga masu yin laifi sannan su dora kan abin da suka yi su doge a kan laifin alhalin suna sanar cewa laifi suka yi ashe wanda yake muhsini wanda yake muttaki shine wanda idan yayi laifi zai suna yayi laifi zai koma ga Allah yayi nadama yayi da na sani yayi takaicin abin da yayi sannan alkawari tsakaninsa da Allah har abada ba zai kuma komawa ba wannan ita ce tuba ita ce taubatan nasuha da Allah ta'ala ya ce ayi tubu ila Allah taubatan nasuha at-taubatu nasuh ita ce tubar da take dauke da ikhlasi wato wacce ta fito daga zuciya ba kawai a harshen abin a fatar baki ba abu ta rika faɗa da fatar baki cewa na tuba Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mu amma a zuci yana tunanin gobe ma fa irin wannan ta samu fa da mu za a yi a ransa ya san cewa gobe ba zai kuma wannan ba tuba ya yi ba wannan ne tuban muzuru ba taubatun ba ce taubatun nasuh dole sai ya yayi nadama ya ji cewa wannan laifin ya bar ke kenan to ko da shi ɗan ya kuma yaudararsa ya kuma ɗana masa wani tarkon bai ankara ba sai ya ji shi ya fada cikin wannan tarkon ya fada wannan ramin da shi ya gina masa to har yanzu kofar Allah a buɗe take idan ya sake tuba Allah zai karɓi tubansa in ya sake nadama leda na sani Allah zai karɓi ta ba za a rufe masa kofar tuba ba matukar bai je gargara ba innama taubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafurar wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم أذابا أليما وبنجي تعالى إذا من توبة ألا ينا كربتني الذين يعملون السوء بجهالة وأن سكيين أيك الليفي lokacin da suke cikin jahilci ko suke cikin mantuwa wato shaidan ya sace musu tunaninsu ya sace musu girman Allah ya sace musu imani domin la ya'sillah illa jahil a lokacin da mutum yake saba wa Allah to a lokacin gaba daya girman Allah yana fita daga yana ilimin sa yana mantawa ne da girman Allah ya manta da girman Allah azamar ubangiji ya manta da haibarsa ya manta da azabarsa ya manta da rahamarsa sai ya manta waɗannan abubuwa duka shedan ya mantar da shi to sai ya fada wa sabon Allah to yana dawowa cikin hayyacinsa ilimin nasa na sannin Allah da girmansa da martabarsa da girman ubarsa da munin saba masa yana dawowa zuciyarsa sai ya faɗa ku sai ce ya tuba wannan shi ne, amma mutumin da zai yi yana sane yana sane sai ya gama sai ce ya tuba amma fa ba har zuci ba kwakwalwar shi tana rada masa tana gaya masa zuciyarsa tana gaya masa gobe abin da in ya samu a yi kuma yana jin abin haka yake ko yana tuban amma shi da kansa akwai wanda yana tuba amma a cikin zuciyarsa yana ganin ba wannan ne na ƙarshe ba ni ina son sai na kuma kaga wannan nadamar ba ta kafu a zuciyarsa ba in damar ta kafa a zuciyarsa zai ga ba lokacin da ya tsani kansa irin wannan lokacin ba lokacin da yake jin haushin kansa irin wannan lokacin ba a gan shi hankalinsa a tashi to irin wannan ba a cewa Allah ya rufe masu kofa a wannan kofar Allah abu da take za a karɓi tubansu domin Allah ya san gaskiyarsu ya san abin da suke ji a ransu na damuwa da kuma takaicin da suke ji na sun saba masa da tunanin da suke da shi da ba za su sake ba to waɗannan Allah ta'ala zai karɓi tubarsu da a ce shaidan tun da ya riga ya alkawari ya ce ba zai ƙyale ‘ya'yan zuriyar adam ba sai ya yagi rabansa a ciki da attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ya riga ya ci wannan alwashin cewa sai ya samu ya yagi rabansa ya yagi rabansa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na yagi rabona daga cikin bayinka wala udillannahum kuma lalle sai na batar da su wala umanniyannahum kuma lalle sai na cika musu zukata da gurace gurace kuma lalle sai na umarci su sun ainihin abin da tsaga ko huda abin da yanka kunnuwan dabbobinsu ta hanyar canfi kuma sai na sa su sun rika canza halittar Allah wannan guri ne ya ci ya ci wa Allah guri kuma Allah ta'ala ya ba shi dama inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu والذين هم به مشركون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان باينا با fawa وتفاوى أكنس wanda yake da fawa a kansu su ne waɗanda suke tawallinsa suka maida shi abokin tafiya to shaidan ya yi wannan alkawarin sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin zan zo musu min bayni aidihi wa min khalfi ta gaban su ko ta bayan su ko ta hagun su ko ta daman su bai ce ta sama ba ko ta ƙasa saboda azabar Allah ta kan zo ta sama ko ta zo ta ƙasa nan mahallul khasfi ne wal huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah ya tashi aiko azaba ko ta sama ko ta ƙasa to shedan ba zai biyo ta nan ba dan yana gudun kada ya zo daidai lokacin Allah ya zo jeho ta azabarsa ta hada da shi sai ya ce an yi bada kowa shi ba gaba da baya amma bai ce sama da kasa ba ma'ana zai ce zai biyo zai biyo maka kai ta dan adam min kullil jihad min al jihat al arba'a gabanka da ka da ka da hagu kaga duka bangarorinka hudu shedan zai ce sai ya bullo maka ta nan in ya bullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanyar in ya bullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanyar zaka dan adam shedan yana da wani rabo a jikinsa ba ya da isma in ba wanda Allah ya bawa isma ba su ne annabawa to dan haka ubangiji sai bar kofar tuba a buɗe take wannan shine zai ƙara bakantawa shedan rai sai ƙara sa masa ɓacin rai da haushi saboda ya gan koda ya batar da bawan Allah Allah ya bude kofar tuba in ya dawo bawan da yayi nadama Allah zai karbe shi zai so a ce idan ya riga ya batar to ya batar kenan babu babu magana dawowa sai Allah bai bada wannan kofar ba amma duk da haka shedan sai ya shigo musu ta wannan hanyar ce ka aikata ai Allahu gafurur rahim sai mutun ya aikata ce in ka ce ka ce istighfar kai istighfari wannan shedan ce shedan ne yake bude ba wannan kofa dan ya rika dogewa akan laifi yana zaton daidai yake malam ya ce abin mamaki ba wai cikin waɗanda suke jahilai ba ko masu ƙaranan ilimi ko masu ƙarancin ilimi hatta waɗanda suke da ilimi wasu sai kaga Allah yana jarraba su da wannan yake cewa qala li rajulun min al-muntasibina ila al wani mutum wanda ake jingina shi da ilimi wato malami ne ya san fiƙihu amma wata rana yake gaya min inji ibnul qayyim yace yake gaya min yake cewa ana af'alu ma af'alu ni abin nan da kaga ina yi wato na saban Allah ina yi ne sai in ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sai in yi tasbih idan na ce subhanallahi wa bihamdihi sau 100 shikenan na tabbata duk an gafarta mun kaga wannan malami ne amma ka duba yadda shaidan ya fulo masa ta hanyar iliminsa ya ma kafa hujja da hadisi hadisi ingantacce sahihi da yana cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra huttat anhu khataaya walau kanat mithla zabadil bahr wanda duk ayini ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kankare masa za a kakkaɗe masa kurakuransa ko da kurakuran sun yi yawan kumfar ku. a ga wannan hadisi ne sai yana cikin sayul bukhari da muslim a cikin hadisu sahihain ne hadisin abu huraira wannan malami sai ya rike wannan hadisin sai yake hujja da shi akan yin aikata laifuffuka abinda zai nuna maka cewa istighfarin da yake ba tuba bane ga magana da yake faɗa ana af'alu ma af'alu kaga ba magana tuba ce ba in magana tuba ce ba zai rika faɗar haka ba ce ai da abin da na ni ina sani ina sani akwai abin da nake akan kare mu shi a tunaninsa ya je ya ci gaba da yi tunda dai yana da wannan wuridin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ba shi da matsala inda kowa zai dafe wannan wuridin ya yi masa wannan fahimtar to da rayuwa ba za ta zauna lafiya ba sai kowa ya zama macuci ya cinye ma kuɗi ya ha'ince ka ya yi maka fa wannan ya damfare ka ya yi maka ƙazafi ya maka yarfe ya ce ai ana af'alu ma af'alu saboda an ce za a kankare mun zunubai na koda koda sun kai kumfan teku ibnu battal a cikin a cikin sharhin bukhari karkashin wannan hadisin yake cewa wasu malamai sun yi bayani suka ce hadhihi al-fada'il irin wannan falala da ta zo allati ja'at anin nabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan falala da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra ghufira lahu wa ma shakalaha da ire-iren waɗannan aurat waɗannan zikirran da suka zo da irin wannan lada yace inna ma hiya li ahli sharafi fi dini wal kamali fi at-tahar wa at-taharati min al-jara'im al-'idham yace wannan tana samuwa ne ga waɗanda suke da mutunci a addini masu mutunci a addini waɗanda suke da kamala suke da ɗahara daga manya-manyan laifuffuka ba waɗanda suke ƙunduma manya-manyan laifuka ba sannan kuma suna faɗar wannan suna cewa an gafarta musu ya ce wala ya zunnu anna man fa'ala hadha wa asarra ala ma sha'a min shahawatihi kada mutum ya rika zaton cewa in ya aikata haka sannan ya ci gaba da bin soye-soyen zuciyarsa wanta haka dinallahi wa hurumatihi ya keta alfarmar addinin Allah annahu yalhaqu bis-sabiqina al-mutahharina cewa shi ma zai kai matakin waɗanda suka yi fintinkau Allah ta'ala kuma ya tsarkake su waya nalu manzilatahum ya zaci cewa shi ma zai samu matsayinsu bi hikayati ahrufin laysa ma'aha tuqan wala ikhlasin wala amal yace kawai dan ya faɗi wasu haruffa tare da cewa babu wani tsoron Allah babu ikhlasi babu wani aiki tattare da shi ba tsoron Allah ba ikhlasi ba aiki da ya faɗi waɗannan harufan yanzu cewa shi ma martabarsa za ta kai martabar wasu mutane da suke sun yi fintinkau mala ya ce kada mutum ya zaci haka ya ce ma azlamahu li nafsihi man ya ta'awwalu dinallahi ala hawa ba mutumin da yake <clears throat> cutar kansa kamar wanda zai rika fassara addinin Allah akan san ransa zai rika fassara addinin Allah a kan sararsa wannan shi ne bayanin da Ibn Battal ya a ƙarƙashin wannan hadisin kuma zurkani ya ɗauko shi shi ma a cikin sharhin sa da ya waɗa hakanan Sana'ani ya ɗauko maganar kuma har ma ya karfafe ta yace faɗar Allah ta'ala da yake cewa am hasibal lazina ya sayyiati an na naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat ce za ta karfafa wannan magana yanzu waɗanda suke aika aika za su yi tsammanin cewa kenan za mu sa su daidai da waɗanda suka yi imani suke ayyuka na ƙwarai wannan ba zai yi ba amma ya ya hukuncin da suke yi ya yi muni Allah ba zai haɗa su su zama daidai ba don haka abin da ake nufi da mutum ya faɗi wannan kalmomi shi ne ana nufin mutumin da yake mai kula da addinin Allah mai kiyaye mutuncin addininsa mai kiyaye alfarma ta addininsa to ko da kuwa zai aikata wani abu wanda yake na laifi Allah ta'ala zai kankare masa laifuffukansa da irin waɗannan azkar da zai yi amma ba wanda zai ɗauki addinin Allah gangan ba bai ɗauke shi gaske ba ya ɗauki addinin Allah gangan ya riƙa yin abin da ya ga dama kawai ya ce ai akwai wasu dai. da wannan ne aka lalata mutane da yawa sai a ce ka zo a baka wani wuri ce ga wani zikiri shi gatarin zikiri ne zunubi yake sassaƙa in baka in zunubi ma to zai sassaƙi ladanka saboda haka dole shi yana buƙatar in ana yin shi a riƙa tafka laifuffuka saboda ya samu abin da zai sassaƙa an yi wannan saboda haka kaga sai tarbiyyar musulmi sai su lalacewa to yana da gatarin wuridi yana da gatarin zikiri gatarin zikirin nan aiki yake yi ba kakkautawa matukar za ka yi shi zai yi aikinsa saboda haka dole aje masa abin da zai aiki a kansa in babu to zai taɓa ladanka to kaga ya za ka yadda saboda haka sai ka ga mutane ana tafka laifuka saboda yana da wani rodidi da zai yi da daddare ya sassaƙe laifin da ya da safe ya dawo ba shi da komai mala ya ce wa ƙala li akhar min ahli makka wani daga cikin mazauna makka ya ce mun nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala mu mutanen makka din da ka gamu idan ɗayan mu ya tafka aika aikar sa in sala sai ya je gida yayi wanka wa tafa bil baiti usbu'an ay sab'atan sai ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai ce ta ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai wa qad muhiya anhu zalika yana gamawa don an kankare masa kawai sai ya ci gaba da da sabo saboda ya takardar sa babu wani laifi kawai ya je ya dawa fi za a kowa waɗanda suke tafiya hajji saboda an ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ma wani datu umu a nan ya ci haram ya ci dukiyar mutane ya zalunce su ya yin al'umma haƙƙinsu sai lokacin hajji ya je a yi ta ture-ture da shi sai ya ji, saboda tunaninsa in ya je ya dawo raja a ka yau ma waladatu buhu, ya dawo kamar yau wasu ta haife shi kamar jaririn da aka haifa yanzu ba shi da wani laifi to shi haka yake saboda haka sai ya sake iban wasu kuma sai wata shekarar aje aje a kankare masa to kaga wannan an maida addinin Allah gangan an da shi wasa in haka za a yi rayuwar ba ta yi daɗi ba kai ma ba ka ji daɗin ta ba don kowa na iya zaluntar ka ya ce ai shi kenan innal hasanatu yuzhibna sayyi'at idan na cuce ka na je na raka a biyu shi kenan an yafe min abin da duk nayi mala ya ce wa qala li akhar wani ma ya ce da ni qasaha an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce aznaba abdun dhanban wani bawa yayi laifi yayi zunubi fa qala yace ay rabbi asabtu dhanban faghfirli faghfara la ya ubangiji nayi laifi ka gafarta min sai ya gafarta masa summa makasa ma sha Allah sannan ya zauna tsawon lokacin da Allah ya so ya zauna summa aznaba dhanban akhar sannan ya sake yin wani laifin faƙala ai rabbis asabtu zamban ya ce ya ubangiji na na yi wani laifi fagfirli ka gafarta min fagfirhu li ka gafarta min shi fagafara hula ya gafarta masa wannan laifin sun ma makasa ma sha Allah sannan ya sake zama wani lokacin da Allah ya so ya zauna sun ma azanaba zamban akar sannan ya sake wani laifin faƙala ai rabbi asabtu zamban ce ya ubangiji na na yi laifi faghfirhu li ka gafarta min wannan laifin fa qala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ce alima abdi bawana ya san anna lahu rabban yaghfiru dhanba yana da yana da ubangijin da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da wannan zunubi qad ghafartu li abdi falyasna ma sha na gafartawa bawana don haka ya aikata abin da ya ga dama qala shi mai gaya mun wannan hadisin sai ya ce inji ibn al-qayyim wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi da haka ni ba na shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa da shi wato tunda ya ya yarda da haka shikenan zai ci gaba da saba masa to kaga shi ma wanda zai karanto wannan shi ma Allah ya bashi wani abu na ilimi saboda haka sai ya fake akan nassi na raja'i wanda zai ke sawa bawa kyakkyawan fata wanda muka ce da arraja da alkhawf a haɗa suke wancan satin mun yi magana su ne fuffuken da suke ɗaukan bawa a cikin tafiyarsa zuwa ga Allah fi sairihi ila Allah Fufkafukan da suke tashi da bawa su ne alkhawfu war raja ya rika jin tsoron Allah ya rika fatan sai yana tsoron sai yana yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna jin suna fatan rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa yad'una na khawfan wa ragaban wa rahaba suna bauta mana ragaban wa rahaba suna fatan rahaman sannan kuma suna jin tsoron azaban mu wa tama'a suna tsoro sannan suna kwadayi tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabban khawfan wa tsama'a. to wanda su ne fikafikan da suke daukan bawa a tafiyarsa zuwa ga Allah idan rasa fifike daya to ba inda zai iya tafiya ba inda zai tashi ya zama nama ga shaidanu idan galaba an janibul khawf bangaren tsoro ya yi rinjaye babu bangaren fata shikenan sai ya zama nama domin in tsoron ya cika zuciyarsa to sai ya ga cewa to kada ya yi biyu babu ba nan ba can ya riga ya firgita an razana shi cewa rahamar Allah ɗin nan kai ya sa rai ba shi to sai ya ga to can bai ci ba nan bai ci ba ba zai yiwu ba kaga shaidan ya samu na samu nama shikenan sai ai ta damawa da shi anan tunda ya riga ya fidda rai daga can wani ya rubuto min a bana wurin tafsiri yana cewa akwai 'yan dabar unguwarsu sun addabe su suna ta kashe-kashe ce to shugabansu yake gaya mu shugabansu shugabansu ya ce shi ya san ma dan wuta ne shi ya ce shi ba shi ba aljanna saboda haka shi ya san kawai shi dan wuta ne har yana da to wannan mai zan gaya masa kenan daban abin da zan gaya masa ya ji tsoron wuta ya so aljanna to ya ce shi ya san ba shi a aljanna kuma sai ya shiga wutar to kaga bai ban ma abin da zan gaya masa ba kuma dama waɗannan abubuwa biyu su zan su zan tsoratar da shi ya ji tsoron azabar Allah ya yi kwaɗayin rahamar Allah to shi ya ce shi kawai ma ya san shi ɗan wuta ne to kaga wanda shi ɗaya ya riga ya gama da shi fikir ɗaya ya kai ya fita fiffiken raja saka ba a san janibin khawf ya yi rinjaye in ka rinjaye da janibin khawf shi kenan kamar mutumin da ya kashe rai 99 ya zo na neman a yi masa fatawa zai iya tuba aka nuna masa jahili mai bauta wa Allah amma jahili ya dube shi ce ina ya za a yi ka tuba ka yi wannan kisa tun 99 ai ba maganar ka tuba ya ce to in ba tuba sai karasa da shi ci gare ya cike 100 a samu cif cif babu wani gibi to kaga ya sa masa ya gallabin masa janibin khawf shikenan sai ya ci gaba da laifinsa saboda haka ba a san jaribin khawf jaribin raja shi ma ba a san yarin jahi ka riƙa jin kawai kai sai ka shiga aljanna ji wani yake cewa shi ya tabbata sai ya shiga aljanna ya ga wani na addu'a ya ce mai kake roƙo ya ce gafarar Allah kuma Allah ya bani aljanna ya ce haba ni wannan nasan san na sai an gamu tun da har na ganna a masallacin manzan Allah ai kawai ka roƙi lafiya ka roƙi tsawon rai ka roƙi kuɗi waɗannan ukun kawai za ka roƙa to kaga wannan shi ba ɗan ya riga ya siye shi ya gama da shi ya karya masa janibin hau ya gallaba masa janibin raja saboda ka yace abu uku kawai duk inda ka je a makka ko madina uku din nan su zaka roka tunda ka ganka a nan kawai ai ka san kai ma da aljanna ne in ba da aljanna ne me zai kaka nan ya manta su Abdullahi bin bin salur a nan suke sallah su bayan manzan Allah ma suke sallah bayan manzan Allah suke sallah amma yan wuta ne saboda ka shigowa nan da sallah nan ba shi zai hana mutum ya shiga wuta ba inda haka ne da su wayin da salu da sauran munafukan da suka rika bin manzo Allah ai suna zuwa masallaci Allah ya faɗa wala ituna salata ai kaga suna zuwa kenan illa kusala to saboda haka dole waɗannan janibin bi su su abin in malami ne zai karantar lokacin da ya ga al-khawf ghalaba ala al-nas sai ya karantar da su a hadithun raja' don a samu tawazin a samu balance idan ya ga aljanibin alraja ya yi yawa ya yi rinjaye kawai an riga an raja kawai an saki jiki kawai a yi mu mu tsarkaka ne to sai karantar da su janibul khawf to sai a samu balance wannan shine abin da alqur'ani ya karantar da mu kamar yadda wancan satin din muka faɗi ayoyi da da suke nuna haka Allah ya hada wannan da wannan ghafirudh dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu la la ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim haka yake hada janibin uquba da kuma janibin rahama domin kada kada wannan ya rinjaye wannan ka san akwai wannan akwai wannan to sai ka tafi a miƙe idan wani abu ya shaidan ya sa ka yi tuntube ka tashi ka faɗi to sai ka tuno janibin raja sai ka tashi sai ka sa rai sai ka kai tafiyar taka sai ka kai abin nan sai ka kai manufarka wannan shine koyarwar musulunci to amma waɗannan sai su rike janibin raja su manta da janibin da janibin da janibin akwai wani lalata yake da yara idan ya aka kawo masa gashi shi shi mai ilimi shi malami ne shehi ne sai ya ce kaga annabi ya ce laulam tuznibu la zahab la zahab Allahu bikum wa jaa bi qaumin yuznibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru Allah lahum annabi ya ce da fa ba ku zunubi da sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke zunubi sai zinibi su nemi gafar Allah Allah ya gafarta musu ce to kaga zunubin nan Allah yana san shi har ma yana cewa in ba ma yin shi zai halaka mu saboda haka ka bani haɗin kai mu yi zunubin nan don mu yi mu gafara Allah ya gafarta mana don haka yake so to kaga wannan ya ɗauki hadisi ya sa shi a inda ba nan ne mahallin sa ba nan ne sa ba inda Allah ce yana son yana son zunubi zunubi baya daga cikin abin da Allah yake so abin da Allah yake so shine imani da takawa da tsoronsa amma idan wani abu ya faru abinda Allah yake nufi abinda ake nufi da wannan hadisin ana nufin ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar gafara da rahama da afuwa sifofinsa ne to dole a samu atharo sifatillah asari na sifofin Allah a cikin halittarsa don haka ya halicci mutane da yiwuwar su yi laifi saboda sunayensa da sifofinsa su tabbata a aikace inda a ce mutane ba sa laifi sifofin Allah ba za su tabbata ba ya za a san Allah gafurun ne rahimun ne afuwun ne kowa ba ya laifi ba a yi masa ko ba ya za a gane afuwun ne gafurun ne saboda haka kuɗin nan a tare da ku ne waɗannan sifofi za su bayyana na ubangiji wannan zai laifi ya nemi gafara wannan zai laifi ya nemi afuwa wannan zai kaza dan kuma sifofin Allah sai su rika bayyana to da a ce kuɗin nan kamar mala'iku kuke to da Allah ya kawo wasu wanda su za su bai so Allah za su bayyana a cikin wannan shine abin da ake nufi ba wai ana cewa ku je ku yi laifi ba ne. to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa bawa idan yayi laifi yace ya dawo yayi nadama ay rab asabtu dhanban faghfirhu li faghfara la yayi laifi ya dawo yayi nadama ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ubangiji yace ya ku kace ya ku bayina la taqnatu min kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya ma'ana yana karɓar tuba wannan ayar ayatul tauba ce aya ce da take maganar tuba ba daidai take da waccan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba waccan ayar istighfari ce ayar gafara ce amma wannan ayar tauba ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ay liman taba saboda haka shirka ta shiga ce ita shirka kawai istighfari ba ta baya kankare ta don Allah ce wa yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bih saboda haka gafara a wannan ayar tana nufin tuba saboda ka aya ce da take magana akan tuba ba akan istighfari ba kalmar istighfari tana zuwa da ma'anar a sitirta maka laifi ai maka afuwa tana zuwa kuma da ma'anar tuba ka ce Allah ya yafe min na tuba kamar yadda wannan hadisi yake shi ma wannan yana magana tuba ne to kashan hadisi yana cewa qad ghafartu li abdi falyasna ma sha anan kaga mai mugun nufi sai ya fassara shi da cewa ka je ka yi duk abin da ka ga dama wanda kuma ba wannan ba ne ba wannan ake nufi ba a ranar nufin shi kenan Allah ya ba da umarni ga bawansa saboda zai nemi gafararsa ba ya je ta yin laifi a'a abinda Allah ta'ala yake nufi a nan bawa ya saki jiki ya saki jiki da ubangijinsa kada ya rika jin cewa Allah zai toshe masa rahamarsa shi daidai yake da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar wa ma yudrika ya Umar alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum me ya sanar da kai ya Umar cewa alla ubangiji yayi tsinkaye zuwa ga mutanen Badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku wannan ayar ba tana nufin duk abin da mutanen badar suka yi daidai ba ne inda a ce ba wannan hadisin ba yana nufin duk abin da mutanen badar suka yi daidai ba ne inda a ce haka ne to da hatim ibn abi balta ba za a zarge shi ba da tun farko ba shi kenan ba za a zarge shi ba amma ga shi saboda shi Allah ta'ala ya saukar da jan kunne يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون تلقون إليهم بالمودة ubangiji ya saukar da aya su kutum saboda shi yana hana su da su yi irin aiki mumine su yi irin aiki irin na hatim ibn abi balta illa iyaka Allah ya gafarta masa saboda bima sabaqat lahu min al-husna babban aikin da yayi sai zama da laifin da yayi wannan ayyukan alherin da ya na baya ya dame laifin الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث wannan shine abin da ake shi yasa babu inda wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da je badar ya fahimci ayar ya fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'anar ya je ya laifi sai ya kasance masu suka fi kowa tsoron Allah ka duba yadda sayyidina Umar ya rika jin tsoro har zuwa yake gurin huzaifa yana tambaye shi shin annabi ya sa ni cikin munafukai ka ji ya faɗi sunana ya ce ban ji ba kuma da bayan ka kada wani ya sake dawowa la uzaki ba da ka ahada me yasa yake jin tsoro tare da cewa gashi ya je badar gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara da aljanna saboda janibin khauf yana aiki bai gallaba janibin raja ba janibin khawf bangaren tsoro shi ma aiki wannan fiffiken yana nan da ransa yana nan lafiyar salau don haka dukkan wannan al'asharatul mubashirina bil janna al'asharatul mubashiruna bil janna goma ɗin nan da aka yi bishara da aljanna banda su ma da wasu da aka yi musu bishara da aljanna irin su bilal ba a taɓa jin cewa sun saki jikinsu sun yi ta'asa ba da cewa ai su alalance dan aljanna sai zama da sun fi kowa zage dantse wajen tsoron Allah wajen bautarsa wajen ibada wajen neman yardarsa wajen neman yardarsa sai na abubakar addu'a yake ya ubangiji in ka rubuta ni cikin ‘yan wuta ka goge ni ya Allah ka sa ni cikin aljanna don kana cewa eh, eh, Allah ta'ala yana cewa eh, yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit wa inda hu'ummul kitab ka duba sai na abubakar amma roƙon Allah yake in an sa shi cikin wuta goge shi yana neman alfarma to da a ce za a saki jiki waɗannan su ya kamata su saki jiki an musu bushara daga bakin da ba a ƙarya cewa su ɗan aljanna ne amma kuma sai suka fi kowa da garta da tsoron Allah to ashe kaga irin waɗannan nusus ba wai suna nufin shi na an ba da lasisi a je abin da aka ga dama ba to amma miyagun malamai sai suka gaya wa mutane sai su rika nuna wa mabiyansu cewa wannan yana nufin cewa tun da dai har kuna waɗannan aurat ɗin shikenan ku je ku yi abin da kuke so ya ce wa hadar darbu minan nas qad ta'allaqa bi rususir raja irin waɗannan mutane haka samu sun rataya sun rike nasussuka da suka zo na raja'i na fata na sa ƙauna na sa rai da rahmar Allah kala alaiha sun saki jiki a kai wata ta'allaka biha bikilta ya dai gan shi ya rike waɗannan nasu da hannayensa biyu wa idza ba alal al-khataya wal inhimaki fiha in aka zarge shi akan laifukan da yake yi da ainihin yadda yake nutsuwa a cikin wannan laifuka yake nutso a cikin wannan laifi sarada laka ما يحفظه min sa'ati rahmatillahi wa ومغفرته ونصوص الرجاء raja كرنتو مكا rika karanto maka ya rika jero maka abinda ya haddace na yalwar rahmar Allah da gafararsa ya rika karanto maka na ba zai tuna cewa akwai kuma nasussuka na ukuba ba ba zai karanto waɗannan ba sai ya rufe ido ya daina ganin waɗannan sai waɗannan ya rika gani da ido ɗaya to ya ce waɗannan ruɗaɗɗu ne zuciyarsu tana gaya musu karya saboda haka dan su dore su doge a cikin laifinsu a karatuttukan da za su za mu zo gaba malam zai ci gaba da ka misalai na waɗannan ruɗaɗɗu masu ruɗar kansu suna ganin abin da suke yi daidai ne ko suna ganin sun riƙe wani abu wanda yake mai ƙarfi wanda zai zama musu uzuri zai zama musu garkuwa tare da cewa ba haka bane da shine zai zama darussanmu na gaba insha allahu bayan dawowa daga hutun sallah wannan zai zama shine mu na ƙarshe sai kuma bayan sallah insha Allah kamar yadda idan lokacin yayi za a sanar kamar yadda aka saba lokacin dawowa mu yayi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ya ce mai ingancin hadisin da yake cewa la'akulu mutaki'an hadisi ne sahihi da yana cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba na cin abinci ina a kishin gide sannan ya ce mai hukuncin cin abinci a kishin gide makaruhi ne cin abinci a cikin shingida makaruhi ne abinda ya kamata shi ne ya zauna ba a kishin gida ba za ka ce haramun ba ne saboda nassin ya zo ne da sigar fi'ili annabi ba ya yi amma ba yana nufin cewa duk abinda ya bai zo da sigar hani ba ya zo da sigar fi'ili to wannan ya nuna haram amma akalla yana nuna karhancin yin hakan wanda ya ce assalamu alaikum ƙarin da mutane ke yi na gidajensu bayan ginin asali kuma suna kange wa makotansu malam yaya matsayin hakan a musulunci ya halatta tambaya ta biyu ya halatta in amshi rago bashi in yi layya koko tambaya ta farko duk abinda zaka cutar da makocinka haramun ne ko menene zaka yi makocinka ya cutu da wannan to haramun ne ka yi shi na ba haƙƙa ga asalin haƙƙinka kuma sannan ka ƙara ta yadda maƙocinka zai cutu wannan ka aikata haramun ko shakka babu a tambaya ta biyu maganar cin bashi a yi layya ba za a ce layyar ba ta yi ba layyar ta yi sai dai ka kallafa wa kanka ka dora wa kanka ka matsa wa kanka abinda Allah bai matsa maka ba layya ba wajibi bace layya sunna ce muakkada amma magana mafi rinjaye cewa layya ba wajibi bace wanda yayi yana da ladan waɗanda suka layya wanda bai yi ba kuma ba a cewa yayi laifi to bare kuma baka da kuɗin da zaka iya yi wa kanka amma in har ka ga zaka iya cin bashin ka saya ka yi ka tayi ba wai ba wai ba ce ba tun da kuɗin bashi ne wanda ya ce kwanaki ka yi bayanin rashin halaccin yin yawa annabi sallallahu alaihi wasallama salati idan aka ambace shi ana cikin yin sallah to ya halatta a yi masa salati idan liman ya ambace shi yana cikin hudu ba masu sauraro za su iya yi masa salati hudu ba ba daidai take da sallah kawai da muka faɗa sallah af'alun ne da hay'atun da waye maksusa af'alun ne da aqwalun da hay'a makhsusa an riga an kebance yayi ake so kai a wannan guri a wannan komai an faɗa abin da hudu ba abin da aka hana shine kai kai surutu kai hirar dan uwanka kai magana dan uwanka saboda ka dan kai wa annabi salati a ranka ba ba ba sharadi bane sai ka daga murya sallallahu ka faɗa iya abin da zaka je yadda kanka wannan ba komai Ah, ba za ka kiyasta wannan da wancan ba sallah ta sha bamban da wanda yake zaune a yana sauraron hudu ba shi ma kuma ka yi yadda ba za ka cika guri da abin nan ba ka yi iya wanda za ka je yadda kanka ko ka yi a ranka a sirri ba sai ka bayyana ba shi kuma wannan magana yake cewa ran shi yana ɓaci duk sanda yake sauraron wata kafar yada labarai suna magana akan abubuwan da suka shaɓa wa shari'ar musulunci kamar suna tattauna yancin mata ko yancin yara da sauransu cetoransa yana ɓaci yana matuƙar ɓaci ya zai yi ka daina sauraro alba ƙur'ani ba ne aiki alƙur'ani shi aka ce ka saurara amma ka ka ka saurara ranka baci zai ko ba za ka yi hana su ba to don me za ka saurara da sun fara ka kashe ka tashi ko kana ɓata batirinka ko kana jan wutarka kana ƙona dukiyarka kuma ranka yana ɓaci me ya zafi haka kama wani lazimi kama wani zikiri za ka iya saurara saboda kana da wata hanyar da za ka yi kai bayani kai martani shi ke ka saurara in kuma kaga cewa ranka yana kuna tana tafarfasa yadda kake faɗa shi kenan sai ka daina sauraro ka samu ka huta abu da kake da kake da yanci ka kama makonnin rediyo ka shi fa ka kashe fa shi nan wanda zai bi ka ya ce sai ka ji ai don abin da ka fi ƙarfinsa to ba damuwa ba ce damuwa shi ne abin da ya fi ƙarfinka amma duk abin da kai ka fi ƙarfinsa to ka kasa cikin damuwa sannan ya ce ya fara jin wani kaset na marigayi Sheikh Jafar Allah ji kansa yana bayanin wani lokaci da zai zo ana kiransa ayyamus sabri to ya ce bai yana jin kaset ɗin ya kare saboda haka shi hannun yanzu ji cikakken la a masa cikakken bayani akan kwanakin waɗannan kwanaki ne waɗannan kwanakin da kake ciki gashi na yanzu muna magana kana jin abin da zai makanta maka rai ba yadda ka yi wannan shine ayyamus sabr din a zalunce ka a cuce ka kuma a hana ka kuka ba yadda zaka yi sai dai kai hakuri ka danna abin ka cije sannan ga ga abubuwa na na, na sha'awa-sha'awai da suka cika duniya ko ina kawai waya mazahir ne na saban Allah kuma kokari ake kai a kada kanka kai ma a jawo ka cikin wani sama in ba kai hakuri ba hakurin anan ba yana nufin kullun an kai faɗa hakuri ana nufin akan a'a hakuri hatta alal ala ta'a da ma hakuri hakuri iri uku ne kai hakuri ala al ala ta'atillah sabru ala ta'atillah kai hakuri kai wa Allah da'a duk komai rintsi ka san zaka akwai yadda zaka bauta wa Allah ka bauta masa daman huffatil janna bil shahawat wa huffatin nar bil makarih aljanna sha'awoyi ne suka zagaye ta abin nan makare ne suka zagaye ta nar kuma sha'awoyi sauraka sai kaga abubuwan bacin rai wannan hanyar da zaka bi ranka yana baci ita ce hanyar aljanna wacce kuma hanyar sha'awa ita ce hanyar wuta sannan akwai asabru an amma asiyatillah kayi hakuri ka jure ka ka saba wa Allah za ka yi ta ganin abubuwan da za su yi ta jan hankalinka za su ta rudarka za a yi ta ƙoƙarin yadda za a yi yaudare ka to kai ta juriya kana tirjiya kana haƙuri sannan a samuru ala akadarin ma'ulima abubuwa na masu zafi masu ciwo da za ka sasa ka samun ka ka yi haƙuri to ai babu lokacin da ɗan adam yake cikin wato jarraba irin wannan lokacin dukkan waɗannan abubuwa haɗa suke ga makare ga shahawat ga kuma alamul al-aqdarul mu'lima din to kai hakuri ka jure ka bautawa Allah a cikin irin wannan yanayi sune ayyamu sabri din da ake magana saboda kada cikin su dubu dubu ba sai an gaya maka su ba Allah ya ba mu ikon jurewa wanda yana maganar ah, sunnar da ta zo cewa idan musulmi zai yi layya to kada ya cire a kai fasa har sai yi ya ce to wanda kuma bai cire din ba har bai aski ba har kuma watan zulhijja ya tsaya kuma zai yi layya to ya zai yi kuma ga suna son gyara to ai daman sai wanda yake son gyaran ne dama ai zai cire wanda ba ya son gyara akwai abin da zai aski wanda aka yi fasa take son gyara ai shine zai yi to sai aka ce kai cire amma dama wanda ba ta san gyara <laughs> me me zai cire saboda ka kai din irin ka din ake gaya wa wannan maganar ba wani ba kasu ta cewa wanda shi ya gyara ake gawa wanda bai gyara din ba har lokacin ya shigo to kada ya gyara sai ya haƙura ibada ce sai kuma magana da ya yi ta ƙungiyar tsofaffin kiristoci sun ce ba za su sake saɓar ɗan arewa ba musulmi su kuma musulmi wasu sun ce ba za su sake zaɓe ba a saboda in sun zaɓa ma ba a basu abin da suke su to yaya yanzu ya za a yi to sai ka jira lokacin ya yi wannan riga riga abin da ka jira ka ga in lokacin yaya za a yi <laughs> sai wannan da yake cewa matsayin mamu bayan liman eh, yana bin liman a tahiyar ƙarshe liman ya yi sallama shi kuma bai gama salati da 'yan addu'o'insa ba to ya zai yi zai haƙura ibi liman koko a'a zai dakata sai ya gama a ka'ida inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka wa idza sajada fa idza qala sami'a fa qulu rabbana wa lakal hamd da abin da yayi ka bi bayan shi in yayi wannan kai in yayi wannan kai saboda ka in yayi sallama sai kai sallama ka samu ka karanta ba ka samu ka karanta ba sai kai sallama wannan shine dokar da aka baka matakar kana tare da liman kanka ce kai baka gama naka ba saboda haka sai ka gama abin da ko wanda za ka gansu haka liman duk an yi sallama su ma sun fara tasbihi shi yana ta eh, bai gama ba to kaga in zaman kanka ke mai kaka bayan liman ka zauna kai kayanka a natsi yadda kai kake son kayanka sau in kana bin liman inna ma ju ilal imam li yu'tamma bi abinda yayi kai abinda yi kai yi eh, waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fata abinda muka yi daidai Allah ya fi mana Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sai kuma bayan hajji in Allah ta'ala ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa wa sahbihi